ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kaddara insha Allah yau za mu fara wannan littafi na imamu tahawi wanda aka sa masa suna al-aqidatu tahawiyya littafi ne wanda yake mukhtasar don an ce shi shine ma qalla lafzuhu wa kasura ma'anahu wanda lafazinsa kaɗan ne amma inda za a warware ma'anan da littafin ya kunsa yana da yawa ke sa masu sharhi sun yi bayanai da yawa akan wannan littafin wanda sharhin da ya fi kowane shahara ce na ibn abdul'iz ya yi sharhin wannan littafin mujalladi biyu wanda ga shi nan a jihunka za ka kashi baka san ma cewa ka sa wani abu a jikunka ba amma saboda ma'anonin da lafuzan suke kunshe da shi masu yawa sai ya zamana littafin in za a yi sharhinsa za a yi dogayen bayanai kuma za a ɗau lokaci da yawa wannan littafi na imamu tahawi littafi ne da ya shahara a duniya daga cikin muktasarat na littattafin akida wanda akwai littattafan da suka fi shi bayani amma ba su shahara kamar yadda ya shahara ba saboda wannan littafin muktasar ne su kuma wa'insan mutsawwala idan an yi bayani komi da komai filla-filla da dalilai littafi har yayi yawa sai a ce masa mutsawwal amma aka yi bayani a takaice amma inda za a warware ma'anan abun zai yi faɗi da yawa sai a ce masa muktasar babu shakka akwai manya-manya littattafan aƙida kamar kitabu shari'a na abubakar al'ajuri wanda an yi sa mujallabi shida wanda littafi ne na magabaci wanda ya ƙunso aƙida ingantacciya aƙidan magabata nan sharhu tiƙadi ko sharhu tiƙadi usuli ahli sunna na allalaka'i shi ma mujallabi guda biyu manya-manya wanda shi ma ya kunshi aqidan magabata aqidan suna sunna wal jama'a amma wannan littafin ya fi su shahara saboda kasancewansa karami ne muktasar ne yana yawo a cikin jama'a da kuma sharhin da aka yi ta masa saboda mahimmancin wannan littafin an yi masa sharhi guda ɗaya har guda goma sha hudu malamai goma sha hudu suka yi wannan littafin sharhi amma sharhin da ya fi shahara shine sharhu ibn abdul iz wanda har in ka je kasuwa kace a baka sharhin dahawiya to wannan littafin kawai za a ɗauko maka kamar ba da wani sharhi ke shi saboda shaharansa da kuma ingancinsa saboda galibi maganganun da ya ɗauko ya sa a wannan sharhin ya ɗauko su ne cikin littattafin shekul islam ibn taymiya da kuma shekul islam ibn qayyim shi ne wannan littafin sunansa abu ja'far ahmad bin muhammad bin sallama al-misri al-bahawi alkunyarsa abu ja'far sunansa kuma ahmad bin muhammad an ce masa al-misri saboda yana zaune a ƙasar misra na mai garin su na mai ƙasar al-bahawi wannan sunan garin da ya zauna ne at nis nisbatun ne ila faha qaryatun fi Sunani suno ne gari ne ana ce masa taha to shi dan wannan garin ne wannan garin kuma a cikin kasar misra yake sannan imamu tahawi an haife shi a shekara ta ɗari biyu da talatin da tara ya rasu a shekara ta ɗari uku da ashirin da ɗaya saboda haka an an haife shi a cikin karni na uku wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairun nasi karni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum mafi alkhairin mutane ne wanda suka rayu a zamani na sai masu bin su sai masu bin su saboda haka shi Allah ya taimake shi ya rayu a cikin wannan alqurunul mufaddala karni da ya fi kowanne karni shine karnin farko da na biyu da na ma'ana daga shekara ɗari uku ya yi baya har zuwa zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi yasa duk abubuwan da ya rubuta a cikin ainihin littattafansa ko a wannan littafin nasa za mu gani abubuwa ne wanda suna da dalilai daga alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana aqida ce ingantacciya ya rubuta mana saboda yanzu shekara dubu ɗaya da ɗaruruwa da rasuwansa ko da ɗari ɗaya da wani abu wannan kaman ibn abi zaid al-qirawani kuma saboda ya fi shekara dubu yanzu da rasuwa ya sa muqaddima risalarsa duk aqidan da ya kawo aqida ta ingantacciya ta ahlus sunna wal jama'a babu gurbataccen aqida a saboda aqida ta lalace daga baya baya wasu suka zo suka dinga lalata abu suna shigar da hankali kenan imamu tahawi ya rayu shekara 82 an haife shi shekara 239 ya rasu shekara 321 shekara 82 babu shakka idan mutum ya taso a gida na ilimi kuma ilimi shine sana'arsa ya samu tsawon kwana a ce shekara 80 har da biyu to babu shakka zai bar abubuwa da yawa na ilimi domin watakila ya zama malami tun yana shekara arba'in a duniya kaga ya shekara arba'in yana karantar da jama'a yana tarihin littattafai sannan imamu tahawi ya tashi a cikin gida ne na ilimi da daraja babansa ya zama suka ce kana min ahli ilmi wal basari bi shi'ri wa riwayati ya zama yana daga cikin manya-manyan malamai sannan kuma ya san waƙoƙin larabawa kuma yana ruwaito su daga wajen larabawa in sannan suka ce wa ummuhu mahadudatu min ashabi shafi'i allazina kanu yahduruna majlisahu mahaifiyarsa ana sa ta daga cikin sahabban imamu shafi'i ma'ana ɗaliban imamu shafi'i waɗanda suke zuwa majalisinsa su zauna su ɗauki ilimi ko da aka ci gaba da baya dan malamai ne ke babansa malami mahaifiyarsa ma malama domin daga cikin mata ana samun malamai wanda suke bin maza kuma suna ɗaukan ilimi a wajen har su ma su zama malamai masu karantarwa har su dinga karantar da ainihin maza an samu wannan tun daga aisha radiyallahu anha to ga wannan shi ma mahaifiyarsa malama ce haka nan mahaifiyar imamu shafi'i ita ma malama ce wataran an kai ƙara za a yi shari'a ma ƙa'idar shari'a za a samu mata biyu sun suke tsawa a matsayin namiji ɗaya idan ƙabiya ke maliya ma'ana rikici na kuɗi shikenan da aka kawo ta ita da wata mata za su shaida sai alƙalin ya kira ta gefe wai ta zo ta yi bayani sannan daga baya ita ɗaya matan ta zo ta yi sai da tumar imamu shafi ita ce ina baka da wannan daman domin ubangiji ta lafi an ta billa ihdahuma fatuzakkira ihdahuma al-ukhra ai an sa a yi mata biyu yi shaida a matsayin namiji ɗaya saboda in ɗaya ta manta ɗaya ta tuna mata so aka tare za ka tambaye mu in ni na manta ta tuna min in ita ta manta in tuna mata wannan in ba malama ba ba mai gano wannan saboda haka kuma dole alƙalin ya yi ta to saboda haka gaba da baya uwa da uba malamai babu shakka zai zama malami in dai ya mai da hankali sannan wa khaluhu huwa al-imamul muzani أفقوا أصحاب الإمام الشافعي وناشر علمه kawunsa shine khalu wato kanin mahaifiyarsa kenan kowan mahaifiyarsa shine al-imamul muzani babban malami ne daga cikin malamin shafi'iyya kai shine ma afqahu ashabi shafi ke fi kowa sanin fito daga cikin ɗaliban imamu shafi'i ko malamin mazhabarsa kuma shine wanda ya yada ilimin imamu shafi'i kawunsa ne ya rayu a tare da shi sannan imamu tahawi ya rayu da ashabul kutubi sita irin su bukhari da muslim da tirmidhi da nasa'i da ibnu majah da abu dawud saboda haka yayi ilimi na hadisi yayi ilimi na fiqh ya wallafa littattafai da yawa bayan wannan littafin nasa daga ciki akwai sharhu ma'anil athar ma'ana yana sharhin ma'anan hadisai ya dauko hadisi yayi bayanin sa littafi na gaba akwai mushkilul athar ma'ana hadisan da a zahirin su kaman karo suka yi sai ɗauko masu sai ya haɗa maka rikicin da yake cikin hadisi wannan in ba malami ba ba mai iya yin wannan wannan shine ilimi mai zurfi kenan zahirin aya da aya kamar sun yi karo amma ya ga mutum shi bai shiga wannan iskalin ba ya warware masa ko zahirin hadisi da hadisi sannan yayi muktasaru tahawi fi fiqh al ya yayi wani littafi da aka sa masa muktasar tahawi muktasar na imamu ɗahari a fiƙihun hanafiya mana ya yi shi ne a mazhaban fiƙihu ne a mazhaban ainihin abu hanifa sannan ya yi sunanu shafi'i sunnonin imamu shafi'i shi kuma fiƙihu ne na mazhaban shafi'iya me yasa ya zama haka saboda da shi ba shafi'e ne saboda ya yi karatu a wajen kawunsa almuzani babban malami daga cikin malamin shafi'iya saboda haka sai mazhabarsa ta zama shafi'iya amma yau da gobe ana nan sai yace ya tsaura ya koma mazhaban hanafiya ya koma mazhaban hanafiya aka ce me yasa ka koma mazhaban hanafiya yake ina ganin kawuna shine almuzani yana karanta littattafai daban-daban na shafi'iya da na hanafiya shine kowane littafi na leƙa na karanta sai na ga ya kamata in koma mazhaban hanafiya to shi yasa a nan yana da littattafai nan bangaren nan bangaren ma yana da littattafai sannan yana da ashurutu sagir da ashurutu kabir malamai sun yabi al’imamu sahawi saboda darajansa Ibinu asakir a cikin tarihu dimashka wani babban littafi ne mujallabi talatin ya ce kana fikatan sabtan faqihan aqilan lan yukhallif mislahu imamu sahawi ya kasance fikatan sabtan amintacce ne tabbatacce idan malamin hadisi sun yi wa mutum taskiya da wannan lafazin sikatan saftan to sun kai koyoyuwa wajen ne wajen yabonsa wajen kasancewa ya cancanta a karɓi hadisinsa idan ya ruwaito domin wannan lafazi ta sikatan kawai ta isa sikatu ma'anar sika mutum wanda yake adali kuma mai cikakken hadda idan ya ji abu zai riƙe a ƙwaƙwalwansa ba zai manta ba zai karantar da shi yadda ya ji shi ko sau ɗaya ya ji an karanta wannan shine sika to na aka gaya mutum haka shi na an kai kololuwa wajen ne yabonsa ya fi a ce saduk idan an ce saduk adali ne amma yana da ɗan matsala kaɗan a wajen haddasa kuma ba zai hana a karɓi hadisin ka ba to amma an ce sika to an gama Su sai su sake karawa da tsaftan tabbatacce babu wani shakka kenan to da haka ya kai kololuwa a wajen ne a wajen taskiya a wajen malamin hadisi in ya rawaito hadisi za a karɓa sannan faqihan malamin fiqhu ne malamin fikihu ma'ana ya san fikihu shikenan ga hadisi ga fikihu wa kana muhaddisan faqihan malamin hadisi ne malamin fikihu ne saboda haka ba abun da ya rage sannan yace aqilan kuma mutum ne wanda yake mai hankali abin da ake nufi da mai hankali ne zurfin hankali ko ne malami mai hankali ne to amma wani ya fi wani hankali wani ya fi wani zurfin tunani in ka ji yanke mutum mai hankali ba wai hankali na al'ada irin wani wanda kowa yana da shi ba wanda ba malami ba yana da wannan amma hankali na zurfin tunani na hangen nesa na gano ya kamata wannan ne ake nufi da akilan ma'ana mutum ne mai kaifin hankali mai kwakwalwa mai basira wannan kuma ana fahimtar haka idan aka tattauna da mutum a lokacin da ka tattauna da mutum akan wata matsala ko akan wani abu ko da ba aya ba hadisi zaka iya gano wannan mutumin lalle mai kwakwalwa ne kwakwalwarsa tana da mai zurfin tunani ne to shi ake cewa aqilan mai hankali mai fahimta yana da kyakkyawan fahimta to wasu malamin Allah ya azurta su da irin wannan ga ilimi kuma ga basira da zurfin tunani yanzu in zaka tattauna da shi akan matsala yanzu zaka ga gamsar da kai idan aka shiga wata damuwa da rikici yanzu sai kaga ya kawo mafita saboda mai liga zarafi akali saboda yawan hankalinsa ma'ana basiransa da zurfin tunaninsa na tattauna lokacin da malam Jafar ya rasu Allah ya ji kansa na tattauna da ɗalibansa na kusa da shi suna ni labarinsa sosai fiye da ni yadda na sani babban abin da ya burge ni shine da aka zo wajen maganan akalu din nan idan yana magana duk ko kwamiti aka yi ko menene a lokacin da ya kawo wani ra'ayinsa za ka ga daban ne idan an shiga damuwa idan ya kawo abin nan fahimta ko magana wanda za a fita daga iskalin sai ka ga ya zama magani saboda haka idan kana tattauna da shi za ka yi mamaki kuma ko sau ɗaya ko sau biyu ka zauna da shi za ka gane haka mutum ne ko mai kurjini a wajen magana idan yi magana za ga tana fitowa da ƙarfinta da kurjininta inda da ya faɗe ta sai da kamar dama an dasa ta ne a wannan wajen to wasu malamai haka Allah yake musu irin wannan basira din sannan aka ce lan yukhallif mislahu bai bar irinsa ba mana a zamaninsa babu irinsa kuma bai tafi ya bar irinsa ba in ma yi irinsa sai dai daga baya wata kila ko kuma kafin sa inan wa kana farida zamani ibnu nadim yace wa kana auhada zamanihi ya kasance makaɗaicin zamaninsa ne ma'ana babu irinsa a zamaninsa kamar yana ƙara fassaran wato maganar ibnu asaki wa kana hada zamani ilman wa zuhdan a wajen ilimi da wajen gudun duniya dama abin da ake so malami ya taro kenan ga ilimi ga gudun duniya idan aka ce gudun duniya kaga tsoron Allah ya shiga tsantseni ya shiga domin tsoron attaqawa da alwara'u kanne ne na zuhudu sai ka wuce ma wannan marhalar zai zama mutum yana da attaqawa bai da alwara'u bai da tsantseni ko yana da takawa da tsantseni bai da zuhudu amma haka ce yana da zuhudu kan to yana da duka wa'in abubuwa guda biyu saboda haka babu irinsa a wajen ilimi da wajen da wajen zuhudu ma'ana gudun duniya saboda haka malamin ya zama mai ilimi mai gudun duniya to babu shakka zai amfani al'umma zai amfani al'umma sannan ibnu jauzi yace kana sabtan fahiman فقيها عاقلا ولذا قال سبته وزاد اتفقوا على فضله وسبته وزهده وورعه ابن الجوزي yace ya kasance sabtan shi ne wancan yabon da aka yi masa ɗaru cikatar sannan fahiman mai yawan fahimta ne ma'ana yana da fahimta na karatu wani za ka ga tarin karatu ne amma babu zurfi na fahimta an karanta ayoyi an san su hadisai jewa an tara an san fassara an karanta littattafai da yawa an san fassarar su kuma za a iya karantar da su a ja a fassara amma fahimtan kuma ma'anar da gano wani abu da nassin ya kunsa wane shine yake wahala don an ce mutum fahiman shine mai gano irin wannan ɓoyayyun abubuwa hukunce-hukunce wanda suke cikin alkur'ani da hadisi da kuma maganganun malamai to shi wannan Allah ya taimake shi yana daga cikin masu irin wannan fahimta ne irin wannan fahimta ita ce ake ce mata sihhatul faham wato fahimta ingantacciya wa alqur'ani da hadisi da sauran nasoshi na shari'a sihhatul faham wanda ibn qayyim yake cewa abubuwa guda biyu da husnul qasdi da sihhatul faham to babu ni'iman da ubangiji ta'ala zai wa dan adam bayan musulunci kamar irin wayannan ni'imomi abinda ake cewa husnul qasdi shine kyakkyawan manufa a lokacin da mutum yake karatu ko yake karantarwa ya zama yana da kyakkyawan manufa a wajen karatunsa ko karantarwansa don Allah yake yi domin addinin Allah ya ɗaukaka domin ya gusarwa kansa jahilci da jama'a domin a fahimci gaskiya a yi aiki da ita la kaira ba wani abu daban ba wannan shine husnul qalb sannan akwai sihhatul faham kyakkyawan fahimta yayi wa addini kyakkyawan fahimta yayi wa alqur'ani kyakkyawan fahimta hadisan manzon Allah maganganun malamai ba wai gurguwan fahimta ba to waɗannan ni'imomi guda biyu manya-manyan ni'imomi ne wanda kaɗan ne daga cikin malamai suke samun sai sa ibn qayyim yake cewa sihhatul fahm wa husnul qasd min a'zami ni'amillahi allati an'ama biha ala 'abdi bal ma utiya 'abdun ata'an afdala wala ajalla ba'da al-islam minhuma yace kyakkyawan fahimta ingantacciyar fahimta da kyakkyawan manufa suna daga cikin manya-manyan ni'imomin da Allah yake yi wa bawa yake wa bawansa yake ma ba haka ba babu wata ni'ima a duniya da Allah yi wa mutum mafi falala mafi ɗaukaka bayan musulunci kamar a ce mutum yana da waɗannan abubuwa guda biyu sihhatul fahmi wa husnul qalb ingantacciyar fahimta wa addini da karatu da kuma kyakkyawar manufa wajen karatun da karantar in ka samu wannan kenan, ka samu babban ni'ima bayan banda musulunci ba abin da ya fita ainihin ni'ima kuma wannan da ita ne ake iya gyara al'umma da ita ne ake iya fahimtar addini amma idan malami ya rasa ɗaya daga cikin wurin abubuwa to akwai damuwa idan bai da ingantaccen fahimta ko da yana da kyakkyawan niyya to barnansa zai fi gyaransa yawa yana ganin daidai yake yi gyara ne amma kuma abin barna ne bai fahimta ba ne abin da yake daidai ma sai dinga inkarinsa saboda me saboda bai gane ba وكم من عائد قولا صحيحا وعافته من الفهم السقيم sai ga yana ta wannan magana, yana ta aibanta wannan a sai bai gane wani inda ya gane tun da yana da kyakkyawar manufa zai karba ko ko mutum ya zama yana da ingantacciyar fahimtar amma bai da kyakkyawar manufa to ko ya fahimta zai danne fahimtar ta sai bayyana na wani abu wanda ba shi ya gane ba ya tabbata wani abu kuskure ne ba haka nasu yake ba zai iya murda shi ya fassara shi da wani abu daban zai iya wani bayani wanda nasi bai kunsa ba zai ba da fata wanda ba haka ba zai ba da wani hukunci wanda ya san ba haka yake ba abin da ya saba wa fahimtar sai ke cikin zuciyarsa sai ya faɗa saboda bayi da husnul hasji kyakkyawar niyya kyakkyawar manufa to duk sai kaga abubuwa sun gurɓace sai zama babu tsoron Allah ga ilimi amma babu tsoron Allah da zai amfanar ba to sai an samu wani abubuwa guda biyu don malamai suka samu ingantacciyar fahimta da kyakkyawan niyya to addini zai kyau za a karantar da mutane tacaccen ilimi ingantacciyar aƙida kamar yadda magabata suka yi to malamai magabata sun samu wannan ne da wannan ne suka amfanar da al'umma suka tarbiyyantar da al'umma a bisa aƙida ingantacciya ba a samu matsala ba amma da tafiya ta yi tafiya aka yi ta samun masu gurɓatacciyar fahimta da masu mummunar manufa sai addini ya dinga dagulewa ana taɓata shi sannan ya ce fahihan ko malamin fiƙo ne akilan mai hankali ne ma'ana mai basira ne da zurfin tunani sannan ya ce haka nan ma jikan ya faɗa ya ƙara da cewa ko ala fadlihi wa sidiqihi wa zuhudihi wa wara'ihi duk malamin sai ittifaqi a bisa falalan wannan malami to malami ne mai daraja imamu tahawi sannan kuma sun yi ittifaki akan gaskiyansa mutum ne mai gaskiya duk inda gaskiya take zai faɗe ta la ya kawo fillahi lauma ba ya tsoron zargin mai zargi haka ake son malami ya zama ya zama zai iya faɗan fahimtansa zai iya faɗan gaskiya ko a ina ne baya shakkan wani abu baya tsoron wani abu to wannan ne zai iya amfanin al'umma to imamu tsahawi an yi ittifaqi mutum ne mai gaskiya da zai lulluɗe ƙarya ya gaya wa mutane ba saboda tsoron wani abu ko saboda neman wani abun duniya sannan an yi ittifaki akan zuhudun sa mai gudun duniya ne abin da ake cewa zuhudu shine tarku ma la yanfa'u fil akhirah barin abun da ba zai yi amfani ba a lahira abun da ba zai amfani ka ba a lahiran ka sai ka kare shi don zai bata ma lokaci ya hana ka wasu ayyuka kuma na duniya abun nan na lahiran ka ko da haka duk abun da baya amfani a lahira ko da shari'a ba ta haramta shi ba idan aka bar shi wannan shine zuhudu saboda akwai abubuwa da yawa na halal na ni'imomin duniya wanda za su shagaltar da kai ba za ka yi abin da zai amfane ka a lahira ba to sai su bar wannan abun domin su yi abin da zai amfane su a lahira wannan shi ne ake cewa zuhudu wanda wani zai tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ba ni labari ko ka gaya min wani aiki wanda in na aikata shi Allah zai so ni ko mutane za su so ni manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa izhad fi dunya yuhibbuka Allah wadhhad ma fi aidin nas yuhibbuka nas ka guji duniya ka yi gudu ka yi gudun duniya sai Allah ya soka sannan kuma ka guji abun hannun mutane karka dinga kwaɗayin abun hannunsu mutane sai su soka wannan ɗabi'a ce mai kyau wanda kowa ana buƙatar musulmi ya siffantu da ita ɗabi'ar magabata siffar magabata sannan kuma haka na yi tifaƙi a kan tsantseninsa abin da ake cewa tsantseni kuma kamar da shi ma shekul isa ibn ya yi tarifinsa shine tarku ma yukhafu dararuhu fil akhirah tsoron abun da ake tunanin zai cutar a lahira wannan abu baka da tabbas halal ne ko haram sai ka kyale shi domin akwai yiwuwar ya zama haramun in ya zama haramun kuma zai cutar da kai a lahiran ka sai ka kyale shi wannan ne ake cewa wara'u to kaga abin da ka tabbatar haramun ka dole ka guje shi wannan shine takawa tsoron Allah kenan abun da kuma kake shakkan halal ne ko haramun ka kyale shi kawai don akwai yiwuwar ya zama haramun in ya zama haramun kuma zai cutar da lahiranka to sai ka bar shi wannan shine wara'u shine tarku ma yuqafu dararu fil akhirah ana tsoron zai cutar a lahira in ko ba zai cutar a lahira ba amma bai da amfani a lahira sai ka bar shi wannan shine zuhudu tarku ma la yanfa'u fil akhirah duka wannan ya tattaro mai wayannan siffofin gaba ɗaya babu shakka magana da zai faɗa za ta yi tasiri a cikin al'umma Allah zai ba ilimin sa sannan wannan je takaice ne bayani akan mawallafin wannan littafi bari mu shiga cikin littafi din mala yake bismillahir rahmanir rahim muqaddima kenan alhamdulillahi rabbil alamin bismillahir rahmanir rahim ya fara da bismillah saboda duka al'amari ne mahimmanci ana bukatan a fara da bismillah kullu bi amrin bi balin dan yudafi bi bismillah fa huwa abd duk al'amari mai mahimmanci wanda ba a fara shi da bismillah ba to mai yankakken albarka ne hadisin da'ifi ne amma an har hada hanyoyinsu da ma'anansu aka fahimci za a iya kafa dalili da shi to da aka ce sa malamai suke fara da bismillah sannan kuma yana daga cikin dalilin fara littafi da bismillah koyi da littafin Allah subhanahu wataala shine alqur'ani in alqur'ani ya fara da bismillah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ko mun dauki bismillah aya ce ta fatiha ko ba mu ɗauke ta aya ce a cikin fatiha ba dai qur'ani ya fara da bismillah to da haka in za ka yi littafin ka sai kai koyi da Allah ka fara da bismillah bismillahi mun fara tarihi wallafa littafin nan da sunan Allah ne ma'ana wannan in karatu ne kuma za ka kace bismillahi muna fara karatu da sunan Allah idan cin abinci ne zan fara cin abinci na da sunan Allah so da haka na akwai abin da ake kaddarawa a baya shine abda'u bismillah ma'ana abda'u bismillah ina farawa da sunan Allah kowane irin abu ne ka fara arrahmani mai gamammiyar rahama a duniya rahama da ta shafi kowa da kowa wa rahmati wasi a kullashi kowa da kowa har dabba har bishiyoyi har ruwa har komi har kafurai ma duka suna samun rahamar ubangiji subhanahu wa ta'ala arrahim ne ke ɓancacciyar rahama a lahira wanda kawai muminansa kawai yake bawa ita wakana kana bil mu'minina rahima saboda haka a lahira ba mai samun rahama sai mumini wanda ya imani da Allah subhanahu wa ta'ala sannan sai ce alhamdulillahi rabbil alamin alhamdu yebo in an ce alhamdu alwasu bil jamil siffantawa da abu mai kyau shine ake cewa alhamdu ka bi mutum shine hamittahu na fata muna fahimta amma idan a shukuru ne shakartahu to sai ya haɗa abubuwa guda uku shine wannan bambanci tsakanin alhamdu da ashukuru alhamdu ka yabi mutum da abubuwa masu kyau ka faɗi siffofinsa masu kyau to ka masa alhamdu kenan ko za ka ya ce dukkan yabo ya tabbata ga Allah in an ce ashukuru kuma ya yi maka wata ni'ima ne wani isani ya maka sai ka ji a ranka ya maka wannan isani ka ji daɗi a zuciyarka ka kudurta hakan din sannan kuma bakinka ya gode masa na gode ko ka yabe shi sannan na uku kuma ka su aikata a aikace cewa ka gode masa ɗin. idan Allah ne subhanahu wata'ala ya yi ka musulmi a zuciyanka ka ji cewa ya yi maka ni'ima ta musulunci sannan ka gode masa da baki alhamdulillahi allazi bi ni'mati tatimmu salihat na gode wa Allah da yin musulmi sannan gaban ka su aikata yake wannan shi yake nuna godiya aikin gaban shine umurnin da Allah ya baka kasancewanka musulmi ka bi wannan umurni abun da ya hana ka saboda sai musulmi ne ka hannu daga wannan hali shine ma'anan ka ji tsoron Allah idan ka ji tsoron Allah shine ka gode wa Allah da ya ka mumini musulmi amma idan aka rasa ɗaya daga cikin wani abu ba uku ba a samu a shukur ba shi sa mun ta lace wa anishkurli wal walidai anishkurli wal walidai ka ka gode min da iyayenka ma'anansa ka bauta mini haƙiƙanin bauta saboda godiya na na shiryar da kai zuwa ga addinin musulunci ka ji hakan a ranka kuma da baki ma ka faɗa iyayenka ka kyautata musu ka ji a zuciyanka sun maka ni'ima sun rene ka sun yi sauƙin zuwanka duniya sannan ka gode musu wannan shine ma'anan ashukuru to wannan shine bambancin ashukuru da alhamdu alhamdu da baki ne kawai ashukuru kuma da baki da zuciya da me da gabbai to da ka ashukuru a ammu min alhamdi godiya shukuru na godiya shi yafi ganewa fiye da me alhamdu alhamdu wani yanki ne na me na ashukuru afadatkum an minni salasatan yaji wa lisani wa dhamiran muhajjaba ni'iman da na muku da kuka mini ta bani fa'ida ta fa'idantar da kuma abubuwa guda uku ya ji hannuna ya yi aiki wani sani da harshe na wabda miran muhajjaba da kuma mai da zuciyata idan mutum ne ɗan uwanka ya maka ni'ima sai ka ji cewa ya yi maka neman a zuciya ka gode masa da baki sannan kuma a aikace ka nuna cewa ya yi maka ni'ima din sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce man sana'a ilaykum ma'rufa fa uhu wanda kuka wanne muku aikin alkhairi ku saka masa kai ma ka nemi wani abun ka masa ne ko da bai kai nasa ba yace idan ba ku samu abun da za ku saka masa da shi ba da lahu ku yi masa addu'a har sai kun tabbatar cewa kun saka masa saboda kaga addu'a aiki ne sai kai ta masa addu'a Allah ya saka masa da alkhairi to kaga wannan shine shukuru. kenan shukuru ya ati ba'da al-in'ami in an ce a yana zuwa bayan wani insani da wata ni'ima da aka maka ne amma alhamdu fa ko ba wata ni'ima da aka maka zaka yi alhamdu shi yasa wani sai ya kyautata wani sai ka zo kana yabon sa ba kai yayi wa ba kaga ka an samu me kenan alhamdu to alhamdulillahi rabbil alamin dukkan godiya ta tabbata ga Allah rabbil alamin ubangijin talibai wannan aljin ita kuma al al ne ma'ana dukkan yabo alhamdu dukkan yabo huwal wasu bijjani ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala rabbil alamin ubangijin talikai nan ce rabbu huwal khaliq ma'ana mahalicin talikai wanda ya mallake su yake shirya al'amuran su shine ar-rabb asalin ar-rabb kenan mahalicin talikai sannan ar rabbu ana faɗansa da ma'anan al-ma'bud abun bauta abun bauta shi na ana masa rabbu kamar yadda wani ya ce a rabbun ya bulu sa'alabanu bi ra'sihi da qaddalla man balat alaihi sa'alibu walau kana rabban kana yamna'u nafsahu wala khayra fi rabbin na'atun matalibu bari'tu min al-asnami fi al-ard kulliha wa amantu billahi alladhi huwa a rabbun yanzu abun bauta ya bulu sa'alabanu bi ra'sihi dilala su suna tafi tsari a kansa saboda ya samu gunkinsa dilala sun zo sun masa fitsari sai ce za a yi abun bauta al ya zama kuma gida suna masa ainihin fitsari ce babu alkhairi da ainihin Allah ko abun bautan da ba zai iya kare kansa daga cuta ba to da haka ni ba ruwana da duk gunki na yi tawaye yi imani da Allah subhanahu wataala wanda ne yake rinjayen komai al'alamin kuma jam'u alam al'alamu huwa kullu ma walla duk abin da ba Allah ba sunansa alam in an yi jam'in sa sai a ce al'alamin su ne talikai duk wani halitta kaga mutum ya shiga aljan ya shiga mala'iku dabbobi bishiyoyi ƙasa sama da ƙasa da kowane irin abu da ruwa gaba ɗaya sunansu al'alamin sunansu al'alam waye mahalicinsu shine ubangiji subhanahu wataala Allahu khaliqu kulli shay'in sai suka ce qala al-allamatu hujjatul islami abu ja'far al-warraq at bi misra rahimahullah qala al-allama in an ce al mai yawan ilimi hujjatul islam hujjan musulunci wanda wani lakabi ne da ake bawa malamai idan ka kai kololuwa a malunta in an ce hujjatul islam hujjan musulunci ma'ana maganarka tana zama hujja a addini ma'ana malami ne wanda ya ɗauki iliminsa daga alkur'ani da hadisi baya faɗan magana da ka duk abin da zai faɗa yana da dalili saboda haka maganarsa sai ta zama hujja saboda tana tare da hujja to sai a ce hujjatul islam shekul islam abun samahatu shay fadilatu shay da sauransu wannan duk lokuba ne wanda ake yi wa ainihin malamai kowa gurgudun iliminsa da darajansa gurgudun irin lakabin da za a masa an ce hujjatul islam an kai kololuwa wajen yabon mutum shine abu jafar sunan alkunyansa kenan abu jafar alwarraku in an ce alwarraq in sa ne amma abin da ake nufi da alwarraq mai sai da littattafai daga alwarakatu ne to mai sai da littafi sai a ce masa alwarra kamar yadda mai sai da dibino za a ce attamir ko alladi maimakon a ce warakiyun ne sai a ce alwarra sai a nisba da fa'al wa ma'a fa'ilin wa fa'alin fa'il a gana an ja'ifin nas min tufi wannan ne wanda mamuta da abun nan ibnu mali yake nufi da shi da haka sai a bar nisba a bar ya'un nisba sai a dinga kawo wani awo na aiki wanda yake nuna cewa sana'ar mutum kenan saboda haka alwarraq ne sai da littattafai at-tahawi shine imam at-tahawi wannan an danganta shi da garin su ne a taha wani kauye a can ainihin misira shi yasa yake bi misira wanda yake misira rahimahullah Allah ya ji kansa sai yake haza zikiru bayani aqidati ali sunna wa jama'a ga bayani da imamu at-tahawi ya faɗa to amma abun lura a nan shi ne shi imamu at-tahawi shi ya wallafa littafin nan ko sannan kuma shi zai mana wannan bayani da muka karanta a gaba amma me yasa ya ce yace qala la allamatu hujjatul islam yanzu imamu tsari ne zai sa wa kansa suna al'allama ma'anan al'allama mai yawan ilimi daga alim ne mubalaga ne na ilimi wanda ya kai kololuwa babban malami babban shehi shine allama hujjatul islam hujjar musulunci sai imamu tsari ne rubuta wanne yace qala al'allama hujjatul islam abu jafar zuwa ƙarshe sai ci gaba da bayani abadan malami da zai yabi kansa ba in ka zama yana yabon kansa bai kai ba ne in ya kai sai zai bari wani ya yabe shi amma shi da zai yaba ba imam tsari da zai faɗi wannan kalman bai ce wai babban shehi ya faɗa ko waye a wannan ba ɗabi'a ce ta malamai magabata ba ba ɗabi'a ce sunan su kawai suke faɗa waye kai ni ne wane kawai imamu ahmad a lokacin sa ko wani sarki ana buga misali da wannan ana ce masa harun ya zo ya samu ya zo ya jera fadawansa a rana yana zaune a gindin inuwa shi kuma yana musu imla'i suna rubutawa yana ga musu magana suna rubuta suna a nan a rana shike nan imamu abun da imam ahmad sai zo wuce shi ya wuce shi bai ce masa komai ba amma tun da wuce shi hankalinsa a tashe yake ya walakanta waɗannan mutane shi yana inuwa su kuma suna rana shike nan washe gari ya zo ya same shi ya buga masa kofa ya ce waye ne sai ce ahmad ne ya abin da ya faɗa wani ana buga misali na tawazu malami sai ce ahmad ne bai ce a ashek ahmad ba bai ce al-imam ahmad ba bai faɗi wannan ba sai ce ahmad ne kawai ahmadu ne shikenan sai ce hajatuka aba abdullah ne bukatan ka ya aba Abdullahi, shi kuma ya kira shi da alkunya saboda alkunya darajawa ne a kira ka da alkunya ke sa nan shi ma imam ahmad yana da alkunya abu na sahabi yana da alkunya abu ja'far shi ma imam ahmad abu Abdullahi. duk magabata suna da alkunya saboda ana son a saye sunanka a daraja ka to sai a sa maka alkunya a ce baban wani ko mamar wani ko baban wanci sai a sa sai a haɗa ka da sunanka wannan darajawa ne ukunihi hina unadihi li ukrimahu wala ulaqtibuhu wa sau'atan laqabu ina girmama shi ina daraja shi lokacin da zan kira shi sai in ce ya baban wani amma ba zan sa masa laƙabi wajen laƙabi akwai aibantawa a ciki wani sai ka ga duk yawanci da kuba akwai matsala a cikin su yasa ba a kiran mutum da laƙabi sai a kira shi da alkunya domin a daraja shi sai ce ne bukatan ka ya abu abdullah baban abdullah ya aba abdullah sai ya ce wallahi jiya ka shagaltar da zuciya na je je je albariha ya ce albariya nan da safe ne yake faɗan magana gari ya waye ya ce me yake faruwa yake na zo na wuce ka ka tsaye da mutane a rana kai kana cikin inuwa khalifa ne fa na wannan lokacin kana cikin inuwa kana ta musu illa'i suna rubutawa Ya ce me wannan Ya ce da yau karka sake wannan abu cikin sai juya ya tafi ya ba da doka da oda manyan malamai ke to akwai zudu ba wani abu zai nema wajen alƙali wajen ainihin khalifan ba ballantana ko zai ji tsoronsa da zai gaya masa gaskiya ba sai jiya muhallu sha kawai da aka cewa ne yace ahmad ne to yaya za su ya zai imamu tahawi zai zai ce al'allama hujjatul islam to me yake kawo ake sa irin wannan a littafi kuma za a ce ga mawallafin littafi abin da yake kawo haka shine a zamanin da idan ka wallafa littafi to za a zo a yi takufan littafin ne a yi takufa babu ainihin inji da za a buga shi kaga yanzu in kai littafin ka sai ka bayar a buga a inji a yi ta fitarwa ana sayarwa to da da hannu ake kufa to kufa a hannun akwai wasu wanda ana ce musu alkutab su kuma sana'a su nan kufan littafi ka biya su ku yi tsada da su ka biya su su rubuta maka sun kore take da su rubuta maka littafi in babba ne a yan kwanaki kaɗan sai a baka sai ka biya su su kuma hanyar cin abincin su kenan to wayannan annusak ana ce musu annusar wayannan mutane su ne suke rubuta irin wayannan abubuwan kisa za ka ji kalar allama hujjatul islam duk littafin da ka ji fara da irin wannan mukaddima ana yabon mai shi to ba mai wannan littafin ne ya bi kanka ba masu kufan littafin ne suka yi haka saboda su girmama malami su ba za su iya kai tsaye kawai su ce kalar sahabi kaza kaza ba sai sun nuna maka darajanka amma ba su bane su kan ba sa yi malamin zamani ne suke yi sai ga mutum ya kiran kansa shek wani na ga wani a bayan jakansa mun je aikin hajji ya rubuta shek wani yana yawo da jakan da zarar ya juya ba sai ka gani a rubuce mun fi ma zama shi na kuma ɗan najeriya dai ma ko ina da yawo wani lokacin kuma ana bamu labari kafin mu je kafin mu je abun nan madina lema ne zai rubuta shek wani din a jikin leman sai yana yawo amina da sauransu ko ina aka gani a san cewa shi ne amma na gani da ido na je yana rataye da jakarsa ko ina muka gaba aikin hajji a rubuta shek wani a jiki kaga wannan ba ɗabi'ar magabata ba ne sai ka kai matsayin shek ko ka kai maka ka mutane su faɗa amma ba kai ne za ka faɗa ba ko suna cewa man kala ana laisa huwa amma ba hadisi ba ne kuma ba maganar malamai ba ne don akwai kurakurai na nahawu a ibara wanda ya ce ni ne ba shi ba ne domin larabci ne mai sai a ce man kala ana laisa hu ko laisa iyahu أو ليس هو با. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله يكي هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة وندن أنبتن أكيدا أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبسا مذهبا ما لم يمسكه نا الدين المسلم أكيدا أهل السنة والجماعة سواء أهل السنة والجماعة su ne wanda suke a bisa aqidan annabi sallallahu alaihi wa sallam da sahabbai a sunna ana nufin sunnatun nabi sallallahu alaihi wa sallam al jama'a kuma ana nufin me sahabbai da tabi'u tabi'u don hadisai ne suka zo daban-daban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace nasara sun kasu kashi abun nan yahudu sun kasu kashi saba'in da ɗaya nasara sun kasu kashi saba'in da biyu ni ko al'umma ta za su kasu kashi saba'in da uku yace wa ko ummati ila wa na firka kullu hafi nari illa wahi kashi saba'in da uku na dukkanin su suna wuta sai kashi ɗaya ne wanda ba za su shiga wuta ba haka manzo Allah ta sama ya to wai na wanda ba za su shiga wutan ba suna ake ce musu an annajiya sune alfirqa almansura kuma sune ahlus sunna wal jama'a yadda aka samo suna kamar yadda wata riwayan ta zo a cikin almiyar wani na gani na sharastani da yace sai guda ɗaya sai aka ce suwaye guda ɗaya sai ce ahlus sunna wal jama'a sai suka ce wa mas sunnatu wal jama'a to me sunna da jama'a sai ce man kana ala misli ma ana alaihi yawma wa ashabi wanda ya zama akan misalin irin abin da nake a kansa da sahabbaina su ne ahlus sunna wa jama'a ma'ana wanda suka bi sunnar manzon Allah da manhajin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda suna yake cewa ahlus sunna wa jama'a ko wasu kira kansu da haka ba in dai sun bi wannan ka'ida din sun bi wannan fahimtar to sunan su sunna wa jama'a kuma su ne alfirqatu najiya jama'an da za su tsira waɗanda ainihin ba za su shiga wuta ba amma dukkan sauran za su shiga wuta dukkanin su yan wuta ne abun nan firka guda goma sha biyu guda saba'in da biyu afwan dukkanin su wuta za su tafi sai guda daya to amma abin da za mu fahimta shine kasancewan za su tafi wutan nan ba ana nufin an kafurta su bane kuma idan ya wa'annan firakin yana da wuya don sharastani yana cewa wasu sun ce wa'annan firka guda goma guda saba'in da biyu za a iya samun su a shi'a kawai shi'a kawai tare bu kashi kashi ya fi kashi saba'in da biyu to gane don ka ɗauko mu'tazila ka ɗauko jahaniya ka ɗauko Murjiya? So da haka sai dai a yi bugun ‘ya'yan kaɗanya ko kuma dunkule-dunkule a ce shi'a tana zaman firka guda ɗaya abu na mutazila guda ɗaya jahamiya guda ɗaya kawarin guda ɗaya gulatul Murjiya guda ɗaya a haka haka har aika lissafa su har an lissafa sabai amma inda za a ce kowanne za a yi tafsiri yan ƙanana ƙanana ma za a ce firka ce to da za su fi saba'in da biyu ma to amma duk da aka ahli suna jama'a ba ta kafurta su mutlaƙan sai an yi bincike abinda mutum aqidarsa in ta kafurci ne tabbas sai a ce kafuri ne in ba ta kafurci bane ba za a kafurta shi ba ke sa shekul islami taimiya yake cewa man kaffara wahidatan min as-sintain wa sab'ina firqa faqad khalafa ijma' as-sahaba bal ijma' al-a'immah arbaa لأنه لم يؤثر عن أحد أنه كفر واحدة من السنتين والسبعين فرقة yace duk wanda ya kafurta ɗaya daga cikin wannan firak nan da aka ce za su tafi wuta yace kafurai ne to ya saba wa ijma'in sahabbai yace kuma ya saba wa ijma'in al-a'immatul arba'a Malik Shafi Abu Hanifa da Ahmad yace dun ba a rawaito daga ɗaya daga cikin su cewa ya kafurta ɗaya daga wannan firkan ba ina fatan muna fahimta saboda haka ba da aka ce yan wuta ne ba ana nufin kafurai ba bane saboda haka ba bukatan ka cewa wannan wayannan jama'an kafurai ne wayannan kafurai ne wayannan idan ka ka saba ne aqidan ahlus sunna jama'a amma daga cikinsu wayannan firak ne akwai wanda aka yi ijima'in cewa kafurai ne wanda aka yi ijima'in kafurai ne asali ma ba su shiga cikin wayannan firak guda saba'in da biyu ba ba su shiga ba don ana maganan al'umman manzon Allah ya sasnawa musulmi su ne suka kasu kashi saba'in da uku guda ɗaya za su tafi aljanna kai tsaye sauran saba'in da biyu kuma sai sun shiga wuta to wanda aƙidarsa ta kafurta shi ai ba daga cikin wannan al'umma sai a sa shi a layin kafurai kamar nusairiyya da Ismailiyya da Faramida wasu firak ne a cikin Shi'a wanda duk musulmi shekul islami ta ya ce sun yi wa wa'annan kafirai ne kawai ba sa daga cikin musulmi to irin wani wanda aka kafurtan kuma to ba sa ma cikin wa'annan firak din kwata kwata na fatan muna fahimta to wanda yake akan aqida ta alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da fahimtar magabata sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina wannan ne ahlus sunna wal jama'a ko ba su ambaci kansu ahlus sunna wal jama'a ba sannan wanda baya kan wannan aqidan ya kaucewa aqidan sahabbai ya kaucewa aqida da manzo sallallahu alaihi wasallam ya tsora al'ummar sa akai da sahabbansa ko ya ambaci kansa ahlus sunna wa jama'a ƙarya yake yi domin akwai wanda aqidan su ta khawarij ne za aqidan khawarij shine kafurta musulmi da yiwa wa shugabanni tawaye da wannan aqidan dai suka bambanta da sauran firar na musulmi ba sa daga cikin ahlus sunna wal jama'a to wasu sun ayi wannan aƙidan suna kafurta musulmi suna yi wa shugabanni tawaye amma kuma suna cewa wai su ma alu suna ne wa jama'a kaga wannan da'awa ne domin khawarij kadan ba alu suna wa jama'a bane domin har kakkashe musulmi sun yi har sai na ali ya yaki da su saboda suna kafurta musulmi suna kafurta sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan da za a yi kana da wannan aqidar kuma ka zama daga cikin alu sunna wa jama'a sai dai da'awa da'awa kuma tana buƙatar ne dalilai wa kullu yadda'i waslan bi laila wa laila la tuqiru lahum bi kai da'awan haka ne amma kuma ba hakan din bane dole ka kawo dalili mu ga aikin ka yana cewa kai ahlus sunna ne wal jama'a dan nan zaka tabbata kana saboda haka wannan aqidan ita ce aqidan ahlus sunna wal jama'a shi yasa Allah la a littafin sa sharhu usuli itiqadi ahlus sunna sharhin asalin aƙidan ahlus sunna haka littafin sa mujalladi guda biyu wannan ita ce kuma aqidan abun nan ibnu abi zaid al-qirawani shi ma aqida ce ta ahlus sunna wal jama'a amma aqidan da yake cikin qawaidi da aqidan da yake cikin irin su ibnu ashir da wasu daga cikin littattafan muqaddima na littattafan fiqhin mu bil haqiqa ba aqidan ahlus sunna wal jama'a bane aqidan ashairani to sai dai su ma asha'iran suna da'awan su ma ahlus sunna wal jama'a ne suna da awon haka saboda duk firan su masu rijiya da sauransu suna da awan cewa su ma ahlus sunna ne saboda an ce ahlus sunna su ne kawai za su tsira saboda haka kowa mai ko ne mai gurɓataccen gida da zai dace ce akan bata yake ba to amma ya ake gane ahlus sunna wal jama'a an tambayi daga cikin magabata yace ahlus sunna wal jama'a shine wanda bai da wani lakabi ba za ka ce masa khawarij ba ba za ka ce masa shi'a ba ba za ka ce masa mu'tazila ko murjiya ko asha'ira ko maturidiya ba bai da wani lakabi kawai shi musulmi ne kawai to su ne ahlus sunna wal jama'a shi yasa abin da ibn qudama a cikin lum'atul i'tiqad yace wa kullu muttasilin bi ghairi al-islam wa sunnah abin da zaka faɗa kenan to saboda haka wannan aƙida ita ce aƙida ingantacciya wanda ita ne in an bi ta za a tsira ba za a shiga cikin mutane ko jama'a saba'in da biyu wanda za su tafi wutan nan amma wannan in ba da'awa ba ne a baki dole ne a aikace a ga cewa kana aiki da wannan aƙida ɗin kana bin manhajin magabata to sai ce alamar habi fuqaha lillah a bisa mazhaban malamin fiqhu na addini abi hanifata an-nu'man bin thabit al-kufi shine abu hanifa shugaban mazhaban hanafiya sunansa an-nu'man bin thabit al-kufi mutumin kufa wa abi yusuf yaqub bin ibrahim al-ansari sai abu yusuf shine yaqub bin ibrahim al-ansari wanda ake masa lakabi da al-ansari sai wa abi abdullahi muhammad bin hasan ash-shaybani ridwanullahi alaihim ajma'in da da abu abdullahi baban abdullahi muhammad bin hasan ash-shaybani Allah ya yarda da su ko wayannan mutane guda biyu abu yusuf da muhammad bin hasan ash-shaybani sune ake cewa sahiba abi hanifa abokanin abu hanifa ma'ana manya-manyan ɗalibansa kuma su ne wanda suka yada mazhabansa su suka yada mazhabansa wanda sun yi zamani da imam malik su suka yada mazhabansa to shi yasa a nan shi imamu tsari a lokacin yana ba hanafi yayi wannan littafi saboda yana sun ya nuna wa yan hanafiya masu mazhaban hanafiya aqida ingantacciya shi yasa ya ce wannan aqidan ita ce aƙidan abu hanifa da abu yusuf da muhammad bin hasan ashebani to da ka in kana son mas'abar su to ka dawo kan wannan aqidan amma kada ka je kana hanafiya kuma kana mazhaban asha'ira ko kana masu maturidiya in kai haka ba ka kan masaban abu hanifa kamar yadda ake samun mutum ya zama ba malike a ne a mazhaba na furu'a amma wajen aƙida kuma sai zama ba ash'ari ko kuma ya zama ainihin wani abu daban ko masu maturidiya wanda galibi su suka shiga cikin aƙidu guda biyu ne su suka shiga cikin wayannan masabobin saboda su ne suka fi kusa da ahlus sunna amma kuma ba ahlus sunna bane akwai matsaloli sai dai matsalolin su bai kai na wa'ancan ba su khawarij da ainihin murji'a da mu'tazila da jahmiya da shi'a to shine yake ce musu wannan aqida ita ce aqidan wa'annan malamin kaga kenan jan hankali ne ga duk wanda yake mazhaban hanafiya ya dawo zuwa ga wannan aqida ingantacciya to wannan aqidan kuma ita ce aqidan al-a'immatul arba'a gaba ɗaya Abu Hanifa din da Malik da shafi'i da ahmad kamar yadda muka karanta wancan sati hadha i'tiqadu shafi'i wa maliki wa abi hanifa thumma ahmad yatbau fa in ittaba'ta sabilahum fa muwaffaqu wa in ittada'ta fa ma alayka mu'awwal so da haka a wajen aqida mazhaban su ɗaya ne babu sabani amma a wajen furu'a fiqhu nan ne inda suka saba shi kuma wannan sabanin bai da matsala a shari'a ba damuwa bane wannan so da zai iya wa a saba din sahabbai ma sun saba shari'a ta halatta sabawan ko ya tafi akan fahimtar sa to amma a nan tun da sabai ba su saba ba a ƙida ba a yadda mu mu saba ba ba a yadda ka saba ba shi yasa su fuqaha magabata sai zama ba su da damuwa a ɓangaren aƙida duk aƙidan su guda ɗaya ne wanda ya kauce musu to ne wanda ya zama mubtadi'i wato ainihin wanda ya kirkiro aqidan sa ko wanda ya kirkiro masa yadi to sai ce ridwanullahi alaihim ajma'in Allah ya yarda da su gaba ɗayan su wa ma ya'taqiduna min usuli din kuma wannan shine yace shine mazhaban su da abin da suke kudurtawa min usuli dini na asalin addini shine addinin su abul hasan al-ash'ari wanda shine shugaban aqidan ash'ariya wannan da galibi muke karantawa a cikin littattafan fiqhu wasu daga cikin littattafan fiqhu muhimman da risala da kuma wasu daga cikin littattafan aqida kaman jawharatu tauhid da ainihin aqida ta abun sanusi da kuma tufatul murid to wannan aqidan ana dangantawa abul hasan al-ash'ari shi yasa ake ce mata ash'ariya aqida ta asha'ira kenan kamar da ibnu ash'ari yana cewa ya yi littafin sa fi aqdi ash'ari wa fiqhi maliki wa fi tariqati junayd saliki a aqida ash'ariya fiqhi kuma malikiya a wajen tariqa kuma tariqan junayd saliki to sai suka rarraba to wannan abul hasan al-ash'ari ya fita daga wannan aƙida ɗin kuma har ya rubuta littafi cewa fa yanzu baya kan wannan aƙidan amma kuma mutane ba su bar wannan aƙidan ba kuma suna danganta masa ita saboda ya ya hau marhaloli mataki mataki guda uku ne da farko ya zama mu'tazili ina cikin aƙidan mu'tazila ya ga kurakuran su sun yawa ya ga bai zai iya jurewa ba sai musu tawaye aka zo aka tambaya wata ran an zo ana miti ana tattauna aka ce ina wani sai aka ce itazala aina abu hasan sai aka ce ai ya ya ware yanzu shi babu ruwansa da mu sai sa aka kawo su mu'tazila masu wa'inta to da ya bar wannan aqidan sai da aqidan kullabiya aqidan wani malamin sa ne to na aqidan kullabiya ita ce aqidan ash'ariya din sai zamana bai gama fita gaba ɗaya ba amma dai akwai ɗan sauƙi matsalansu bai kai na mu'tazila ba to wannan aqidan kullabiya ita ce aqidan ash'ariya to ana nan ana nan ana tafiya daga baya sai ya gane cewa fa wannan aqidan ma ba daidai bane aqidan ahlus sunna wa jama'a ita ne daidai sai wa wannan aqidan tawa ya rubuta littafinsa da ya ambace shi al-ibana an usuli diyana suna littafin kenan bayyanar da asalin addini ya rubuta a muqaddimar littafin cewa duk wata aƙidan tasa ta baya mata tawaye yanzu ya dawo aƙidan imam ahmad imam ahmad bin hanbal shike ne dinga kawo abubuwa na aƙida kamar yadda suke a littattafin ahalin suna to amma da yawa yanzu kaga ana danganta masa aƙida a shari'a amma ba a san ya bar wannan aƙida ba kuma littafin gashi na ana sai da shi a kasuwa mujallabi guda ɗaya wanda ya wannan bayanin kuma littafin sa ne tabbas to saboda haka shi yasa in za ka danganta kanka da aƙida da wa'annan al'aimatul arba'a arba'in ba za ka samu matsala ba domin aƙidan su takakkiya ce aƙidan ahlus sunna wal jama'a to da haka ya kamata da fiqihun ka da ainihin aƙidan ka ya zama kana yin mazhaban su amma ba za ka zo ga asali aƙida ka bar mazhaban su abun da ya shafi far'i reke kuma ka zo kana yin mazhaban su ne kai kenan da ma aƙidan kai mazhaban su sauran abubuwan kuma ka fita daga mazhaban su ma da fi maka sauki domin wancan shine asali in bai gyaru ba reke bai zai gyaru ba sai wa ma ya taqiduna min usuli din da abin da suke kudurtawa na asalin addini wa yadinuna bihi rabbal alamin kuma suke yi wa rabbal alamin ubangijin talikai da'a bihi shine malan yadinun yudi yadi'una bihi rabbal alamin suke yi wa Allah subhanahu wata'ala da'a da shi suke masa addini da shi wanda wannan itikadin da zan faɗa in ji malam Shi ne aƙidan da wa'annan al'a'imma shugabannin addini suke bautawa Allah subhanahu Ta'ala da shi suke addinin su saboda haka kada ka kauce wa wannan aƙidan idan ka kauce mata za ka bata shikenan ga da imamu tsahawi yake cewa yake naqulu fi tauhidillahi معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له يتي نقول muna faɗa. fi tauhidillahi a cikin tauhidin Allah mu'taqidina muna masu ƙudurtawa bi tawfiqillahi daga munkatar na ubangiji subhanahu ta'ala da can ƙarshen magana inna allaha wahidu tabbas ubangiji ta'ala wahidu shi kaɗai ne la sharika lahu ba shi da abokin tarayya wahidun shi kaɗai ne a zafinsa da siffofinsa da ayyukansa la sharika lahu ba shi da abokin tarayya to anan malam ya fara da babban al'amari shine tauhidi yace naqulu fi Tauhidin tauhidillah domin tauhidi wani bangare ne na aqida ko bangare na aqida kuma shine asalin aqidan shi yasa idan an ce aqida to ya wuce maganan tauhidi kawai tauhidi ne da daɗi? amma an ce tauhidi to akwai wani abun da aka rage na aƙida kuma ba a ne ba a taɓo shi ba shi yasa bambanci tsakanin aƙida da tauhidi shine mu ce al-aqidatu a'ammu min at-tauhidi wa at-tauhidu akhassu min al-aqida ita aƙida ta fi tauhidi tattaro abubuwa da yawa shi tauhidi wani keɓantaccen abu ne ya tattaro ma'anarsa shine abun da ake cewa tauhidi shine ifradullahi ta'ala fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi kadai ta Allah subhanahu wa ta'ala a wajen sa shi kadai halitta kadai ta shi a uluhiyyansa cewa shi kadai ne ya cancanta a bauta masa kadai ta shi a wajen sunayensa da siffofinsa wannan shi ake cewa tauhidi kaga tauhidi abun da ya shafi kadai ta Allah subhanahu wa ta'ala ne a dukkan bangarorin da ya wajaba a kadai ta shi a cikin su amma idan aka ce aqida kuma to ta haɗa tauhidin da wasu abubuwa daban aqida ita ce kullu ma yajibu ala insani an ya'taqidahu min umuri jini, ko kullu ma yajibu ala al-muslimi an ya'taqidahu min umuri jini. duk abun da ya wajaba kan musulmi ya kudurta shi na al'amuran addininsa to wannan shine ake cewa aqida duk abun da yake wajibi ne ka kudurta shi a zuciyanka na al'amarin addini addinin musulunci wannan shi ake cewa aqida yanzu imani da Allah kaga aqida ne tauhidul uluhiyya da rububiyya da tauhidul asma wa sifati aqida ne imani da mala'iku aqida ne imani da littattafai imani da ranar lahira imani da kaddara alkhairi da sharri imani da azaban kabari da ni'iman kabari da tambayan kabari da siradi da aljanna da wuta da imani da tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da imani da alamomin tashin alkiyama duka wannan yana daga cikin aqida to amma idan ka zo warewa kaga imani da cewa Allah shi kaɗai ne ya halitta imani da cewa Allah shi kaɗai ne ya cancanta a bauta masa shi kaɗai ne a sunayensa da siffofinsa wannan tauhidi ne kuma aƙida ne amma imani da aljanna da wuta da azaban kabari da neman kabari da ranar lahira da imani da mala'iku da littattafai da imani da manzanni da imani da ranar lahira da imani da kaddara wannan shi kuma aƙida ne ba tauhidi bane don ba abin da ake nema ka ta, abin da ake cewa tauhidi shine al-ifrad ta abu at-tauhidu min wahada yuwahidu tauhidan idza ja'alahu wahidan ka kadaita kana ta, ka mai da abu kwaya ɗaya kenan to da ka duk abubuwan bautan nan ka tattara su ka watsar da su ka mai da abun bauta guda ɗaya shine Allah subhanahu wataala la ilaha illallah wannan shine tauhidi kama ce imani da mala'iku fa akwai wani abun da ka kaɗe ta a ta kudurta a zuciyanka akwai mala'iku waga wannan shine aqida kenan kenan duk abin da aka ce maka tauhidi ne ko aqida ne amma ba duk abin da ba bane kuma zai zama mai tauhidi to da ka al'aqida su ammu min tauhid to shi yasa wannan littafi yana bayani ne akan aqida ma'ana duk abin da ya wajaba ka kudurta shi a zuciyanka na addininka ba a gaɓe ba a gaɓanka a zahiri za ka aikata ba littafin zai magana a kai to abin da yake komi mahimmanci a cikin aƙida shine tauhidi domin idan babu shi kwata-kwata ba abin da zai samu jinjin zama idan baka imani da Allah ba baka yi imani da cewa shi kaɗai cancanta bauta masa ba ko ka imani da mala'iku da ranar lahira ya zama shirme ba zai amfane ka ba to shi yasa sai fara da al'amarin tauhidi yasa ya ce naqulu fi tauhidillahi muna faɗa a cikin tauhidin Allah saboda tauhidin nan shine awwalu da'awatin rusul farkon da'awan manzonni kowane manzo ana aiko shi ne zai fara kawo tauhidi kafin komai yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a makka shekara goma sha uku yana kira izuwa ga tauhidi shekara sha uku da aka koma madina aka fara maganar sauran abubuwa an fara sallah dai a makka raka a biyu sannan sanda aka dawo madina aka fara sauran ayyuka kuma na ainihin musulunci amma aƙida ake ta gyarawa tauhid ita ce awwalu da'awatir rusul wannan kamar yadda ubangi ta lati wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu ba mu aiko wani manzo ba daga cikin manzonni kafin ka ba ya rasulullah fa sai mun masa wahayi yanda al'amari yake la ilaha illa ana fa'budu ba abun bautawa da gaskiya sai ni in ji ubangiji ta'ala ku bauta mini wannan shine ne shine farkon wajibi kenan da shine aka aiko manzanni sai an karbi wannan tauhidin sannan a kawo wasu abubuwa kuma daban ko da haka shine asali kuma tauhidin nan da saboda shine aka aiko manzanni aka aiko ainihin abun nan aka yaki tsakanin manzanni da al'ummatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah وإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابنا على الله أن أمرتني إن يأكي متاني إن فتا دسو حسيسون لا إله إلا الله in suka faɗi la ilaha sun kiyaye jininsu da zuciyarsu ba za a taɓa ba sanin sirri sun faɗi la ilaha illallah har zuciyarsu don Allah wanda yana wajen Allah subhanahu wataala muna aiki da zahiri ne duk wanda ya zo zahirinsa musulmi ne zama masa mu'amalar musulmi ba za mu ce a watakila ƙarya yake ba sanin zuciya abin da ke cikin zuciya ubangiji subhanahu wata'ala shine ya sani to da kaga wannan shine ainihin gwagwarmayar yi kenan tauhidi shahadatu Allah ilaha illallah to wannan al'amarin tauhidi ne sai wasu suka jahilce shi suka jahilci abin da ake cewa tauhidi maimakon idan mutum ya zo duniya abin da ake bukata ya fahimci la ilaha illallah ba abin bauta da gaskiya sai Allah da shi aka aiko manzanni gaba daya walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an wa wajtanibu tagut to amma wanda suka zo masu ilmul kalam suka fara gurbata abubuwa suna gurbata abubuwa da suka zo sai suka ce to yanzu wani abu ne ya fara wajaba akan ainihin baligi awwalu ma yajibu ala mukallaf me ne halar ya ce tafiyu imani ko idan musulmi ne sai ya gyara imaninsa sai ba musulmi bane ba me yake fara wajaba a kansa awwalu ma yajibu ala al-mukallafi shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wa sallam farkon abin da yake wajaba akan baligi mai hankali shine kalmar shahada shine tauhidin ko abin da ake bukata kenan kuma gashi nan umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu da shi aka aiko manzoni da zaran an gaya maka ka karɓa sake la ilaha illallah sai a ce shigo kawai a cikin sahun musulmi to amma masu ilmul kalam wanda suka gurɓata aqida kenan suka shigo da hankalinsu su su ba wannan shine awwalu ma yajibu alal mukallafi ba suka ce awwalu ma yajibu alal mukallafi an-nazar wa shakku farkon abun da yake wajaba akan baligi mai hankali shine yayi tunani yayi shakka a cikin imaninsa tukunna wai yayi shakkan akwai Allah ko babu shi ne ya cancanta abota masa ko ba shi ba yi tunani akan wannan shakkar nasa har ya samu yaƙini to ya samu yaƙini kenan ya zama mai ya zama musulmi wannan shine awwalu ma du'a kalla a wajen su me yasa suka ce idan wai kai amfani da ka kai nazari da dalilai na hankali ka gano Allah shine kawai abun bauta suka ce to wannan shine ka samu imani ne yaƙini wanda ba abu da zai ture maka wannan imani amma idan kawai dalili kawai ka karba an ce la ilaha illallah kawai ita ce za ta tseratar da mutum daga azaban Allah sai kai da ka fada ko wata ran ka iya barin ne imanin Ka kaga wannan aiki ne da hankali ko kaga abun da shari'a ta nuna shine farkon abun da yake wajaba shine la ilaha illallah muhammadu rasulullah kuma shine manzala sallallahu alaihi wasallam ya zo wa da sahabbai shi da al'umma gaba daya duk wanda ya faɗi wannan kalman ba za a zo a ce to "Aa ba ka za ka yi ba kai shakka tukunna ko kai nazari ka samu yaƙini sannan sai zama la ilaha illallah ka ta inganta ba a wani ya zai musulunci ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ya karɓi musulunci za a tafi yaƙi ya ce ya rasulullah yanzu idan na je wajen yaƙin nan aka kashe ni zan shiga aljanna aka ce eh ya je aka kashe shi shahada fi sabilillah ya shiga aljanna shi ake cewa musulmin da bai yi aiki ko kaɗan ba kuma ya tafi aljanna kaga bai ce a ka tsaya kai shakka kai nazari tukunna ka samu yaƙini sannan kafin ka tafi jihadi ba ina cewa la ilaha illallah shikenan ya tafi jihadi to kaga wanda neman gurbata aqida yanzu a ce mutum da hankalinsa wai sai ya tunani da hankalinsa ya gano Allah shine kawai cancanta abota masa ai gano ubangiji subhanahu wataala shi ya cancanta abota masa wannan fikira ne a jikin mutum Allah ya halicci mutum da wannan sai dai a gurbata masa wannan aqida din fitratallah fitratallah allati fatara an-nasa alaiha la tabdila li khalqillah wannan ita ce fikira ɗabi'a halittan Allah da ya halitti mutum da ita babu canji ga addinin Allah kullu Insani ko kullu mauludin yuladu ala fitira fa abawahu yuhawwidani aw yunassarani aw yumajjasani kowa ana haifansa akan fikira ta karban addinin musulunci to ne tunani kuma zaka tsaya kai sai dai iyayensa su canja masa su mai da shi bai hude ko ba nasare ko ba majusi to da ka kana da wannan fikiran kawai ka karɓi la ilaha illallah shikenan ka shiga musulunci to amma ka tsaya kana shakka kana nazari in mutuwa ta zo ta dauke ka fa a bai ta dauke ka ka ka tafi ba musulmi ba to sai suka ajiye hankali aka yi ta tafiya irin wa'annan abubuwan a kawo nan har aka kasa gane ma to menene tauhidi mu abun da ni suka zo da shi daban abun da su kuma suke abun da ɗinsa daban to malayan ana ya ce na ƙudu fi tauhidin lahi bi tawfiqillah muna ƙudurtawa a zuciyarmu daga man kasorkin Allah cewa ubangiji subhanahu wata'ala shi kaɗai ne ba shi da abokin tarayya to anan Ashab bin ya kawo wani sharhi bari mu karanta shi a gurguje ya yi taliki a wannan ina ga bai kamata a bar talikin ba ko mu bashi mu karanta ko yace na naqulu fi tauhidillah da yake muna cewa a cikin tauhidin Allah ila har zuwa ƙarshe ba dai ya kawo ba zan kawo shi a bayanai ne kawai a wuce amma tun da ya kawo nasin sa bari mu fassara ko da a gurguje yace wannan maganar da ya faɗa da yace na qulu fi tauhidillahi har zuwa ƙarshen nan yace ilam anna at-tauhid alladhi ba'atha Allah bihi ar-rusula wa anzala bihi al-kutuba yanqasimu ila thalathati aqsam ka sani tauhidin da ubangiji ta'ala ya aiko manzonni da shi ya saukar da littattafai da sababinsa ya kasu zuwa ga kashi uku ya kasu kashi uku hasba istiqra'in nususi min alkitabi wa sunna wa hasba waqi'il mukallafin gurgudan bibiyan nassoshi na alqur'ani da hadisi da kuma gurgudan yanda su mukallafan suke bukata waqi'in su a da ya nuna ma'ana idan ka duba musulmai ko kuma wanda suke mukallafai masu hankali balagaggu ka duba alqur'ani da hadisi zai nuna maka tauhidi ya tauhidi aka kashi uku kashi uku ne dan baka yi zaka kasa ba sai da dalili sai sa tauhidi duk abun da za a kawo da dalili za a kawo sai ka bi alqur'ani da hadisi ne zaka gano aqida ba wai zaka tuza wa kanka aqida bane sai ka tafi lazube kuma cikin alqur'ani da hadisi kamar da su mubtadi'a suke ahli sunna wal jama'a qur'ani shi yake ba su aqidan su da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba suna kafawa kansu aƙida ba ne su tafi yawon neman dalili in ba su samu ba sai su yi tawili ko kuma su ce to ai hankali shine abun gabatarwa akan nasi ba sa yin haka kisa ya ce hasbas tiqra'in nusus gurgudu inda aka bi nasoshi na alqur'ani da hadisi sai ta al awwal ismi na farko tauhidur rububiya shine kade ta Allah a wajen rububiyansa abinda ake cewa rububiya sai ce wa huwa tauhidullahi lahi bi af'alihi subhanahu Shi shine ta Allah da ayyukansa tsarki ya tabbatar masa ma'ana ta Allah a wajen yin aikinsa yasa a can da ya ce, yace annallaha wahidul la sharika lahu Allah shi kaɗai ne ba shi da abokin tarayya muka ce fi zatihi wa af'alihi wa sifati a zafinsa da ayyukansa da siffofinsa gaba ɗaya shi kaɗai ne to saboda haka anan sai yace kaɗaita Allah a wajen ayyukansa ayyukansa da shi yake yi ka yadda cewa shi kaɗai ne yake yi shi yayi sama shi yayi ƙasa shi yayi ruwa shi ya halitti mutane ya halitti aljani da mala'iku da bishiyoyi da duk abin da kake gani a duniyan nan kuma shi kaɗai babu wanda ya ya shi ba wanda ya taimake shi wannan shine tauhidin rububiyya yace wa huwa wa huwa al-iman bi annahu al-khaliq ar-raziq al-mudabbir li umuri khalqihi shine imani da cewa ubangiji ta'ala ne mahalicci shine mai azirtawa shi halicci komai da komai sannan kuma shine mai azirta kowa da komai Allahu khaliqu kulli shay ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin ne mahalicci ne ainihin wanda ya halicci komai da komai sannan shine mai azirtawa inna Allahu huwa razzaqu dhul quwwatin matin Allah ne mai arziki ma'abocin karfi shine mai azirtawa sannan al-mudabbiru li umuri khalqihi shine mai shirya al'amuran halittanka gaba ɗaya. shine mai shirya al'amuran halitta ba wani ne yake shirya masa ba kaga kai dan adam zaka iya wani ne yake shirya maka abunka shi ke shirya maka rayuwarka abubuwa da zaka amfani da su a rayuwarka da su. to ubangiji subhanahu wata'ala shine mai shirya abubuwa gaba ɗaya na halitta duk wani abu da ka gani a duniya to ubangiji ta shi ya tsara shi kuma bai isa ya zo a tsarin da ba Allah ya tsara shi ba ko da ɗan adam ne kaga yake yin sa da kansa Ko tsarin Allah ne halittan Allah ne subhanahu wataala saboda wallahu khalaqakum wama ta'malun Allah shine ya halitte ku da abunda kuke aikatawa almutasarrifu fi shu'unihim fi dunya wal akhirah Allah shine mai tasarrufi yake jujjuyawa a cikin sha'anin su halitta ɗin a duniya da lahira ba mai juya al'amuran halitta sai Allah subhanahu wataala idan yace kai rashin lafiya kai ka zama lafiya ka kalau kai ka zama cikin nishadi ka zama cikin kasala cikin talauci cikin arziki a kowane hali kake ciki Allah ne yake jujjuya halinka baka da wani tasarruf in yace kai gabar dole kai in kace yace kai yamma dole kai yamma wannan shi nan, al-mutafarri akwai al-qadarul kauni wanda yake jujjuya dan adam ko bawan Allah ko walitan Allah wanda baka ita kuma kace ba za ka yi ba shine al-qadarul kauni ko kafuri ne Allah yace ka bar garin nan dole sai ya bari kai kudu kai kudu ya daina wannan abu ya kama wannan abu dole ya kama shi za kowa bawan Allah ne al'abdul muzallal wanda Allah ya ga dama ya tasarrufi da shi duk yanda yake duk yanda kake son yin abun Allah bai ga dama bai kaddara ba bai sarrafa maka wannan abun kai shi ba kai saka yi shi ba amma akwai ne akwai al'amru abun nan alqadru shar'i ko shine ika za ka yi sallah ka abun nan ka yi azumi ka yi tauhidi wannan shine wannan mutum zai iya yin ne zai iya yin tawaye amma alqadru kauni mutum bai isa yi wasa tawaye ba sannan yace la sharika lahu kuma a duniya da lahira duka Allah ke yake sarrafa ayyukan mutum la sharika lahu fi zalik bai da abokin tarayya a cikin wannan ma'ana kai itikadin shi kadai ne mai yin wannan ba shi da abokin tarayya wannan shine tauhidur rububiyya kade ta Allah a wajen halittarsa kama qala ta'ala Allahu khaliqu kulli shay'in yace kamar inda Allah ta'ala yace Allah shine mahalicin komai wa qala subhanahu ubangi ta'ala yace inna rabbakum Allahu allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'ala al-'arsh yudabbiru al-amra ubangijin ku mahalicin ku wanda ya halicci sammai da kasai a cikin kwana shida thumma stawa 'ala al-'arsh sannan ya daidaita a sama al-arshi yudabbiru al-amra kuma shine mai shirya al amura magana akan daidaita akan arki za mu same shi a can gaba insha Allah ubangiji ta la halitti mai da ƙasai a cikin kwana shida ba wai duk zai iya halittan su a cikin sekon ɗaya ba ko ƙasa da sekon ba a'a ganin daman sa ne yana yin aikin sa yanda ya ga dama sai ya halitti sama da ƙasa a cikin kwana shida inda ya ga dama a ƙasa da sekon ɗaya in yace kun abubuwan gaba ɗaya sai su kasance sama da ƙasan duka sannan kuma ba wai ya gaji ba ne ya futa kwana ɗaya a cikin sati bayan kwana shida kamar yadda yahudu da sara suke fahimta wai ya yi aiki kwana shida zuwa juma'a sai ya gaji ya huta asabar su ma sai suke futawa sai sa wani talawa ta aike cewa ma masana min duhu mu muka ji sammai da ƙasai a cikin kwana shida kuma ba mu gaji ba babu wani gaji Allah ya zai ya gaji shi ma halittin gajiyan aiki saboda haka ubangiji su wani ta'ala ayyukansa kun fa ne ya ga dama sai da aka yi kwana shida ya halicci sama da ƙasa inda yaga ga dama a cikin ƙasa da sekon ɗaya zai halicce su sannan ce, wa hadan nau'u kad aqarra bihi al-mushrikuna ubadul awsan to wannan nau'i na tauhidi mushrikai sun yi ikirari da shi masu bautan gumaka su ma sun ce me sun ce Allah shi ya halicci wayannan abubuwan gaba daya wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah inda zaka tambaye su wa ya halicci samai da ƙasa za su ce maka Allah ne ya halicce su to saboda haka kenan wannan tauhidin shi kadai baya wadatarwa ko don wasu iya tauhidin su kenan wasu musulmai kawai Allah shi ne maliki amma duk abubuwa na shirka za ka iya yi kowa ma zai iya zama Allah kuma wasu musulmi ne suna sallah suna azumi suna zikiri ta wani irin tauhidin mushrikai ne ta zai isa imani inda haka ne kowane mushriki sai ya zama mumini bawan Allah domin su yadda Allah ne ya halicce su Allah ne ya halicce samai da kasai da sauran halitta gaba daya amma saboda ba su yi imani Allah ke cancanta a bauta masa ba sai ya zama aikin banza ne suka yi ba su zama mumine ba to ya kai kuma kana musulmi ka yadda da wannan tauhidin kawai ka ce wai shine zai ishe ka imani ba tauhidin uluhiyya kana nan kana ta rusa shi kana tayin abubuwa na shirka kana bauta kaburbura da waliyai da sauransu kuma ce imanin ka yana nan ba zai taɓa yiwa ba idan ka ce kana bauta musu ne don su kusantar da kai zuwa ga Allah kuma ma haka suka faɗa mana abudum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa suka ce suna bauta gumaka don su kusanto da su zuwa ga Allah to kaga shirkan ka babu bambanci da na mushrikai sai ce wa in jahada aktsaruhumul ba'sa wan nushura duk da cewa mafi yawancin su sun yi inkarin tashin alkiyama wan nushura da tashi daga cikin kaburbura amma kuma sun yi ikirari da tauhidur rububiyya ta Allah shine maliki walam yudkhilhum fil islam yace to wannan din fa bai shigar da su cikin musulunci ba bayan da za a yi kai kuma ya shigar da kai cikin musulunci bai shigar da mushrikan makka da sauransu ba li shirkihim billahi fil ibada abun da yasa ba su zama musulmi da haka wato da sun yi wa Allah shirka cikin ibada wanda shine kuma mabudin mai musulunci din la ilaha illallah ba su yadda ba abun bauta da gaskiya sai Allah ba saboda haka wannan bai zai ishe su su zama musulmi ba وعبادته وعبادتهم الأصنام والأوثان معه سبحانه وتعالى كما سبب سنة بوتا وغماكا da ainihin gumaka dai in an ce gunki al'ausan shi gunki sai dai al'asnam gunkin da aka eh, sassaka abun nan gunkin da aka sassaka da itace ko kuma da wani gini amma an ce al'ausan kuma ko ba gunki ne da aka sassaka bana ce masa alwasnu ko mutum ne kake bauta sunansa alwasnu isa maza la ce la Allahumma la ja'al qabri wasnan yu'bad kar ka mai da kabari na abun bauta kenan dole an bauta alwasnu sunansa sassakan sa akai ko ba sassakan sa akai ba in kuma sassakan sa akai sai zama afsanamu kuma alwasnu sai ya haɗe duka sunayen guda biyu to ce za ce suna bautawa al-afnan gumaka suna bauta al-awsan wasu mutane ma daban ko ko bishiyoyi ko kuma su bautawa ainihin shanu da sauransu sai ya وعدم وعدم إيمانهم بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم da kuma rashin imaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna bautan gumaka ma'ahu tare da Allah ba ba sa bauta wa Allah bane suna bauta wa Allah amma kuma suna hada bautan da bautan gumaka wannan shine kore musu imani saboda haka ko kana sallah kana azumi kana zakawa Allah amma in kana yi wa wani sujjada ko kana ɗaga hannu ka roƙo ne biya maka ka, saboda kana ganin bawan Allah ne to shirkan ka bai da bambanci da na mushrikan maka dan su ma suna bautan Allah din amma saboda sun hada da ta bautan gunki da wani abu shi yasa suka zama shirka ba su zama ne ba to kai ba yanda za a yi don kana sallah kana azumi sannan kuma ka zo kana bautan wani abu daban kuma ka zama ka zama musulmi su mushrikan makka da sauran mushrikan duniya ba su zama musulmi ba saboda haka dole sai an kaɗe ta Allah a uluhiyarsa ya sace alƙismu sani ɓangare na biyu tauhidul ibada shine tauhidin ibada ma'ana tauhidi na kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala a wajen ibada ka bauta masa shi kaɗai kada ka yi masa shirka yace wa hadha al-ismu wa yusamma tauhid uluhiyya kuma ana ce masa tauhidul uluhiyya wahiyar ibada ita ce ibada uluhiyya shine bautan Allah saboda daga al aka tsago shi al'ilahu shine al-ma'bud min alaha ya alahu ai abada ya abudu yana bauta in al'ilahu ai al-ma'bud abun bauta sai sa kace at-tauhidul uluhiyya wa hiya al-ibada shine tauhidin ibada yace wa hadha al-ismu huwa alladhi ankarahu al-mushrikuna fi ma zakara Allahu anhum subhanahu bi qawlihi wannan bangare na tauhidi shine wannan mushrikai suka yi inkarin sa suka ce ba su yadda da shi ba a ce ubangiji subhanahu wata'ala shi kaɗai za a bautawa wannan shi wanda suka yi inkarin sa amma wancan sun yarda da shi sai ce fi ma zakarahu anhu cikin abun da Allah ya ambata dangane da al'amarin su subhanahu tsarki ya tabbatar masa bi kauni da faɗin sa gashi yana faɗan bayanin su yake wa ajibu an ja'ahum munzirun minhum wa qala al-kafiruna hadha sahirun kazzab wahida الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء ta وبنجي wa وعجبوا kafurai sun yi mamaki mushrikai an ahun munzirun minhum cewa wani mai gargadi manzo ya zo musu daga cikin su wa qala al-kafiruna da yazo yace ku bautawa Allah shi kaɗai. sai kafurai suka ce haza sahirun kazzab wannan mai sihiri ne mai tsafi ne al-kazzab mai ƙarya da yawan ƙarya cikin sai suka jefe shi da munanan maganganu suka ce matsafi ne sannan kuma maƙaryaci ne sai suka ce a ja'ala alihata ilahan wahidan ya zai sanya dukkan abubuwa bauta ya zai tattaro su ya ce guda ɗaya za a bautawa wannan shine mamakin da suke suka ce wannan ina wannan sihiri ne tsafi ne kawai da karya. a ce duk abun bautan nan gumaka nawa ake bautawa ɗaruruwa a ɗakin kaba ma kawai banda wannan mutum zai sa a jihunsa a hanya yana bauta masa ko zai tafiya gumaka kawai da suke kafe guda nawa ne guda ɗari nawa dubu nawa amma shi ya zo ya ce duka wannan gumakan shirme ne ba abun bauta da gaskiya bane sai Allah subhanahu wataala guda ɗaya a ja'ala al-aliyata ilahan wahida ya sanya abun bauta duk gaba ɗaya su dawo guda ɗaya sai suka ce inna hadha la shay'un ujab lalle wannan abun mamaki ne saboda haka suka ce san ba su yadda da wannan ba don suka yi suka ce masu ba su san wannan labarin a wajen kakannin su na farko ba ma sami na bi haza min abayin al-awwali saboda haka iyayen su na farko ba su ba su wannan labarin kawai in ka kira su zuwa ga tauhidi inna wajanna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharin da muktadu to da haka kawai su suna bin addini iyaye da kakanni ne suka ki su yadda yace wa amsalu kafiru misalai na irin wa'annan ayoyin da suke bayani akan mushrikai sun yi inkarin tauhidul uluhiyya yace suna da yawa yace wa hadha ismu tabammana ikhlas al-ibadati lillahi wahdahu wannan bangare na tauhidi ya kunshi bautawa Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai wal iman da imani bi annahu almustahiqqu laha cewa shi kadai ne ya cancanci abauta masa kada abauta kowa wa anna ibadata ma siwahu batilatun bautan duk wani abu wanda ba Allah ba barna ne ƙarya ce ba bauta ce da gaskiya da cancanta ba wa hadha huwa ma'ana la ilaha illallah wannan yace kuma wannan shine ma'anan la ilaha illallah ba abun bautawa da gaskiya sai Allah la ilaha illallah ma'anansa la ma'budu bi haqqin illallah ba abun bautawa da gaskiya da cancanta sai ubangiji subhanahu wata'ala yace fa inna ma'anaha domin ma'ananta la ma'budu bi haqqin illallah ba abun bautawa da cancanta da gaskiya sai ubangiji subhanahu wata'ala kama qala Allahu azza wa jalla yace kamar yadda Allah ta'ala yake zalika bi anna Allah huwa al-haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir yace kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yace zalika yanda al'amarin yake bi annallahu wal haqu Allah ne gaskiya shine abun bautawa da tantanta wa anna ma yad'una min duni kuma duk abun da suke bautawa min dunihi ba Allah ba huwal ba'ilu shine barna anan yad'una ma'anansa ya'buduna go suna bauta saboda addu'a'u ya kasu kashi biyu akwai du'a'u ibada akwai du'a mas'ala to wannan du'a'u ibada ne wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wannan du'a ne mas'ala ku roƙe ni in an samu ku amma ya abu ma ya abuduna min dunillahi ana nufin ai ma ya da'una min dunihi ai ma ya min suke bautawa ba Allah ba huwal ba'ilu wannan barna ne ba abun bautawa da cancanta bane don bai cancanci a bauta masa ba ismi na uku na tauhidi shine tauhidul asma'i was sifat ta Allah wajen sunayensa da siffofinsa shi kaɗai ne mai irin sunayen kuma shi kaɗai ne mai irin siffofin a tabbatar masa da su sannan kada a kamanta su da na halittarsa domin bayi da abokin tarayya a cikin sunayensa da siffofinsa kuna ganin a nan za mu tsaya idan mun tashi rana kyau za mu ƙarisa sharhin wannan talikin kafin mu ci gaba da karatun ainihin imamu tsahawi wannan sai zama kamar muƙaddima ne na ainihin tashi a karatu na wannan littafin ubangiji subhanahu wata'ala ya fahimtar da mu gaskiya ba mu ikon binta wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shaitanur rajim bismillahir rahmanir rahim والصلاة wa والسلام على رسول الله أما بعد السلام wa ورحمة wa وبركاته mai tambaya na farko yake cewa malam wa akwai wani littafi da ya bayani akan cewar cin kifi tarwada na da illa ga fahimtar mutum da kuma tada cutar kuturta bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba da alaikum wa rahmatullah ah, wannan wannan tambayan ban san amsanta ba wallahu alam akwai shi a wani littafin ko babu ni ba zan iya tunawa ba ko kuma ban taɓa karantawa ba mai tambaya na gaba yake cewa ta malam menene matsayin sharifi menene matsayin sharifi a cikin addinin musulunci uh, asalin wayan da ake cewa sharifai su ne iyalan gidan manzon Allah sallallahu ko kuma danginsa ma'ana duk wanda yake da dangantaka da ahlul baiti dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna ce masa sharifai to wannan sunan ba wai ya zo a hadisi ne ko a qur'ani cewa sunan su sharifai ba amma haka nan dai wasu suka sa musu suna ana cewa wani daga cikin ahlul baiti sharifi mutum ɗaya masu yawa kuma suna ce masa shurafa wannan sunan ya shahara a haka sai ake gaya wa duk wani wanda yake yana da dangantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ke ce masa sharif ni da a tamani na istilahi ne na mutanen Kano kawai suke cewa sharifi sharifi to amma sai wata ina karatu a cikin littafin Sheikhul Islam Taymiya sai naji yana ambaton su da wannan sunan yana cewa suna ce musu shurafa suna ce musu sharifai to amma bayani na gaskiya shine kamar da Sheikhul Islam yake faɗa Waɗannan da ake da'awa cewa sharifin nan galibin su ba sharifin bane ma'ana da ake cewa dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne galibin su da'awa ne babu wata hujja mai karfi da za a tabbatar da cewa wannan jikan manzon Allah ne da wanda suke nufi da sharifan kenan jikokin manzon Allah a yanzu ko a makka ko a garin madina yana da wuya ka nuna mutum ka ce wannan jikan manzon Allah ne ba wai babu ba akwai za a iya samu amma tabbatar da hakan ɗin yana da wuya to amma musamman idan muka dawo kuma nan ƙasan tamu wanda mu baƙaƙe ne kwata-kwata ba larabawa ba ne manzon Allah sallama ba larabe ne zuriyarsa larabawa ne ya za a samu baƙin mutum baƙi mai nannaɗaɗɗen gashi gashinsa mai tauri ba irin na larabawa ba dunkulelle sannan a ganshi kuma a nuna shi a ce jikan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wannan yana da wuya mutum ya nitsu da wannan ya aka ya zama baki idan jikan manzon Allah ne yana da wahala saboda haka wannan da'awa ne wasu suke yi cewa wai akwai sharifai akwai dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ana inkari bane zai iya wa akwai amma galibi wannan da'awar ba ta da tabbas tun zamanin Shehu Islam Ibn yake inkarin wannan abu wanda da yanzu shekara ɗari bakwai daga rasuwansa zuwa yanzu kuma har yanzu ana wannan da'awa ɗin tafiya tana ta tafiya shekaru ɗaruruwa sun shige manzala ta sanama a rasuwansa shekara dubu ɗaya ɗari hudu da wani abu kuma har ka nuna wani a yanzu ka ce jikan sani nan ma ba a cikin larabawa ba kuma ba a makka ba ba a madina ba ba a kufa ba ba a iraki ba a nan najeriya ko a kano ko a ina a ce wannan jikan manzon allah ne yana da wuya sannan kuma suna amfani da wannan suna yin fo domin wani abun alfahari ne a ce mutum jikan manzon allah ne to idan ya zama na jikan manzon allah ne sai a zo wai ana neman albarkansa a zo ana neman addu'ansa a zo a dinga tara masa kuɗi ana ta tara masa kuɗi shi kuma yana jin cewa shi jikan manzon Allah ne idan aka ce an yi bakon sharifi a gari sai kaga duk gaba ɗaya mutane suna ta zuwa suna nyanyane shi suna gaisawa da shi suna neman albarka suna ta tara masa kuɗi to shi yasa ta ake samun yan nayin a addini masu cewa su jikokin manzon Allah ne sharifai ne sai su dinga bin ainihin kan jama'a musamman irin wanda su wannan suka rudu da irin wai na abubuwa din masu zikiri da sauransu wasu jikokin manzon Allah ne sai a je a jinga tara musu kuɗi da bilakika wannan galibi ko wannan ne ba hakan imani kuma abun mamaki har mutum ka ji ana zuga shi kuma yana ɗaukan zugan cewa shi jikan manzon Allah ne yana alfahari yana takama yana ji da hakan din wannan idan ka je Kano za ka ga haka wata kasuwan kurmi na cikin kasuwa a Kano sai na ji wani ana cewa ana cewa wani daga Allah sai kakanka daga Allah sai kakanka shi kuma yana ta na mata dai kalman da ya faɗa yana ji da wannan abu yana alfari da shi ko yana zuga shi daga Allah sai kakanka to kaga duka wannan ina ganin ni ya sabawa dabi'a ta musulunci shi wannan dangantakan amfaninta shine idan ka yi imani ka gyara ibadar ka ka bi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma idan baka bi sunnar manzon Allah ba wannan dangantakan ba za ta amfane ka ba kamar yadda bata amfani Abu Lahab ba la'amruka mal insanu illa bidinihi wala tatruku taqwa tikan ala nasab laqad rafa al-islamu salmana farisin kama wada shirkun nasiba aba lahab mutum imansa shine addininsa kada ka bar addini ka bar tsoron Allah ka dogara da danginka wai kai jikan manzon Allah ne wallahi wannan da zai amfane ka ba sai da imani yace musulunci ya ɗaukaka salmanul farisi ba a cikin laraba amma ya ƙasƙantar da abu laha abu laha babban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma dan wuta ne kaga dangantaka ba ta amfane shi ba so da haka dole sai da imani yasa manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa yake kiran Fatima radiyallahu anha yana cewa salini min mali ma shiti fa wallahi la ubuni anki min Allah shay'a ki tambaye ni dukiya na duk wanda kike so a duniya zan baki amma ba zan iya wadatar da ke a wajen Allah da wani abu ba ma'ana in baki mutu da imani ba baki imani ba zan iya amfanar da ke a wurin Allah ba kamar yadda annabi Nuhu bai amfanar da ɗansa Kan'ana ba ɗansa ne na cikin sa amma wuta zai tafi saboda na da imani da shi ba to da haka imanin ka shine daraja a wajen Allah ba wai sharif ta kanka ba ba kasancewanka dangin manzon Allah ba يا الذين آمنوا إنا خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ما في yace na halitte ku ubangi ta ce na halitte ku kabilu da dangi dangi kabila ya sai a ce wannan dangin bangare kaza wannan dangi na kaza amma yake fa inna akramakum inda Allahi atqakum wanda ya fi ku daraja wajen Allah shine wanda ya fi tsoron Allah da haka tsoron Allah mutum shine darajarsa da kimarsa ba wai danginsa ba da haka ba wani rutuwa da mutum zai ake wai shi sharifi ne sai ga ganin kamar shi ya shiga aljanna ma har zai iya ba da aljanna ko a zo ana neman albarka a wurinsa wannan duka rudu ne na wanda ba su fahimci addini ba sai suke tamanin wai alaka da sharifin zai amfane ka kai kan ka gama haihuwa idan kana da alaka da shi ko ka gaita da shi ko makamancin wannan na'am mai tambaya na gaba yake cewa malam an ba mu addu'an da za mu yi don neman aure to a ba mu addu'an da za mu dinga yi mana kuma idan muka yi auren don samun zaman lafiya da iyalanmu to ni na ganin addu'a ba sai an baka ba ba sai an baka cewa ga addu'an da za ka yi ka samu zaman lafiya da iyalinka ba ka ɗaga hannu ka roƙi Allah da irin yaren da za ka iya yi da yaren da za ka iya ko da fulatanci ko da wata ko da larabci Allah ya baka zaman lafiya da iyalinka sannan kuma ka kyautata mu'amalanka da iyalinka shikenan sai ka samu wannan ainihin zaman lafiya ɗin amma yanzu a ce kowane abu ga addu'arsa kowane abu ga addu'arsa ni ga ina ganin za mai da mutum tsubbu domin ba kowane abu ne shari'a to ta ce ga lalle addu'arsa ga ya yake ba abun da aka gani akwai addu'a nasa bantacce sai a ce ga addu'ansa abun da babu kuma ya addu'a kofar ta buɗe take kai kanka zaka iya tsarawa da hausanka da yaren da kake fahimta shike nan sai ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka ni ma san wata addu'a da ta zo a hadisi ko alqur'ani wai ta zaman lafiya da iyali ba ke bantacciya amma kofar addu'a buɗe take ko ce addu'a kai ka daga mu ka roƙi Allah Allah baka zaman lafiya da iyalinka mai tambaya na gaba yake cewa malam mutum ne yake biyan azumi da ciyarwa don kafara a cikin wannan yanayi sai rashin lafiya ya same shi wanda ba zai yi ci gaba da azumin ba idan ya samu sauki a matsayin azuminsa zai ci gaba ne ko kuma sun rushe azumin kafara wajibi ne a jeran tasu kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya kawo fa shi mu saharaini mutatabi'ai idan ka yanke shi da gangan ko da kayi hamsin da tara ne saura maka ɗaya ka yanke da gangan to sauran su rushe sai ka sake amma malamai suka ce idan lalura ne ya sa ka yanke za ka tsora, laluran shine kamar haila mace tana haila ko ta haihu in jinin ya ɗauke mata sai ta tsora, haka nan marar lafiya mutum bai da lafiya ya zama dole ya sha azumi azumi ramadana ma ana sha saboda rashin lafiya to idan ya sha daga lokacin da ya samu sauki sai ya tsora wannan lalura ce amma in ba lalura ba in ya sha da gangan to wannan sai ya rama wa Amina sai ya sake wannan kafaran daga farkonta abin da ya aba ya rushe wannan bawan Allah yana so ne bale taimake shi mishi ƙarin bayani akan wannan hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa min husnil islami almar'i tarkuhu ma la ya'ni abinda ake nufi da hadisin nan min husni islami almar'i tarkuhu ma la ya'ni yana daga cikin kyawun musulunci mutum tarkuhu barinsa ma la anihi abinda bai shafe shi ba shine ma'anan anihi abinda bai shafe shi ba ma'ana abinda bai zai amfane ka ba duniya da lahira to ka kyale shi wannan alaman kyawun musulunci mutum ne abinda ba a shigar da kai ba babu alaka na shiganka kar ka shiga shine ma'ana abinda bai shafe ka ba domin mummunan ɗabi'a ne abun da bai shafe ka ba ka shiga wannan ne ake cewa shiga abun nan tsoro ba shanu ne ne tsoro shaɗi shiga shaɗi ba shanu ba kai ba ba ne ba ba mai shanu ba sai ka je ka shiga shaɗi kaga zama laya ne ka kenan to saboda haka abun da ya shafe ka yake da maslaha in ka shiga akwai amfani sai ka shige shi amma abun da bai da amfani ba zai amfane ka a duniya ba ba zai amfane ka a lahira ba ba wajibi ba mustahabi ba ka yi shi to wannan sai ka kyale shi wannan ya